Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, Chadi da dai sauransu. A yau maganar kenan. Hadiza yau shirin namu dai na nishadin mawaka ne. ai zara in gaya miki wakiliyar sashen hausa a yau ta tattauna mana da wani matashi mawaƙi. lallai ki ce yau dai masu saurare sai su yi ta zomo su kasance tare da shirin yau da gobe. za mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da matashin mawaki da ake wa lakabi da aku mai bakin magana. To a shirinmu na nishadi kwancin wa muka samu. Ok sunana Adam Abdullahi Emiya wanda aka fi sani da Fresh Emiya aku mai bakin magana. To a ɗanyi wannan magana mu <laughs> kafin ka ce A yau ji nake kamar ne hawaye na tuno da yaran da ba sa da iyaye Allah sarki maraya na koyi tunani nake koyaushe zai isa yayi fresh ya biya a kuna zo in yi mu tausaya wa marayu maras iyaye da na ce ka fara da magana me yasa ka ɗauki wannan na marayu mm, kusan shine abinda sako ne wanda ya taɓa kowa ba mai karfi ba ba talaka ba ba mai kuɗi ba ba mai mulki ba ba ɗan kasuwa ba ba mu mawaka ba makaɗa da mp kowa na sa a ciki saboda saƙo ne wanda kowa bai fita ba shi a dan a wakan nake cewa ba sai dubu kaza ba ko dubu ɗaya ne so ina ganin mutum ya ce ya gagara wani dubu ɗaya da zai taimaka wani maraya so kamar beniya ba ne kawai gaskiya dai a ce mutum ya rasa dubu ɗaya da zai tallafa wa maraya so abin ya Ku mai magana yaya aka yi katsinci kanka a masana'anta ta waka wannan wani mafarki na ne na ƙuruciya abu ne da na daɗe da shi a rai ina so har allah ya kawo na fara so ba zan iya cewa yaya da aka yi ba kawai dai na san tun ƙuruciya ina son music so kama yanzu kuma har yanzu ina so kuma ina ciki gashi ina yi shekara nawa kenan daga fara ba zan iya cewa ga lokacin da na fara music ba amma dai ba zan manta ba na fara shiga studio ne 2015 eh, eh. da ka shiga ka je koyo ne ko ka shiga ka nadi waƙar ka eh, gaskiya ba koyo na je ba kawai na je yin waka ne mm. kawai na je na rubuta waka mun tafi na ji ita wacce aka fara ita waccan wanda ka fara da ka shiga studio eh waka ce kamar ta fati yaga saboda waka ne da muka yi shi da abokai mun fara waka ta eh, fati eh so mun yi shi wajen mu shida ne a wannan time din zaka iya tuna wakar eh, ko an ba zan manta ba zan iya tunawa. To a yi mana mujita. Eh, na ce fresh emia oye a fili ba a boye Allah ya kiyaye in samu kuɗi in ɓoye a samu a kashe wannan aiki sai waye yi tattalin na gobe a tsarin jibi na faɗa a waye a tara kuɗi a ɗaki wannan aikin sai dan kawai eh, haka haka ne. Eh, eh, kana cewa aka tara kuɗi kawai a kashe eh kawai a wani irin waka ne na fati so kawai ina son in gwada wa duniya kawai like kawai an samu a kashe me yasa ka ɗauki salon waka da magana kuma maganar sai kake yin ta wata dai sai a ji ka kaman bahaushe kaman ba bahaushe Ito eh da farko da ni original bahaushe ne saboda bahaushen kano mm. bahaushe ne bahaushe ne a ni ba na ba da haushi kawai da ina faɗin gaskiya so ni bahaushen kano ne kawai wani yin waka kamar ba bahaushe ba wani abu ne da nake kallon shi a matsayin salo mm. kowane dan fim ko mawaki ko haka yana da wani yana da wani salansa mm. so wannan sai na dauke shi a matsayin wannan nawa salan ne mm. wannan shi ne kawai shi wannan salan a wurin waka koya shin akwai wani mawaki da yake cikin haka ne ka kamar ba barka gwada ko da ba a nan nan ya tamu yake ba gaskiya dai ba wani da zan ce wai na ji yana wani waka kamar babu haushe ba da wai salon magana yana wakata su da magana haka kamar yadda kake yi gaskiya dai wani abu ne kawai wanda Allah ya kimsa ban san wani mawaki da zan ce ga wani mawaki eh, sai bayan na fara mutane suke cewa waƙoƙinka suna resembling da waƙoƙin fela amma ni ban bana sauraron fela gaskiya shi fela shi ma yawanci duk da magana ce kan dan mai da ita kaman awaki eh so gaskiya ni ban ba ma na jin waƙoƙin fela din to amma waye waye jibon ka waƙar wa take burge ka wakan wace ce take burge ni a nan eh, gida najeriya ko kuma a najeriya ko a waje su mawakan da suke burge ni gaskiya suna da yawa mm-hmm. amma dai mafi kusa-kusa eh, akwai magneto fresh mawakin ghana ne yanzu yana zaune a Legas. Mm-hmm. Eh, shi ma na san shi ne daga baya lokacin da mutane suke cewa waƙoƙin ku suna zambulin a fuska yanayin ku kuna kama kai dan wani maganeto ne mutane sai na bibiye shi eh, sai na ga irin abin da muke yi irin yanayin abubuwan mu yayi kama da shi kuma su wannan ya yasa sai na zama fan din shi mm. wannan shi ban da shi ba wani mawaki da zan ce gaskiya saboda mawakan da suke burge ni da yawa so kawai dai eh yawa so kawai dai wannan shine kusan mawakin da yake burge ni a cikin wakokin ka ce bakan ka bakan ta mm. zan iya cewa wakan da nayi akan almajirai mm. kusan ita ce bakan damiya ta kusan ita ce waka ta farko mm. da ta fara haskani duniya ta ganni da ita akwai wani wasu da zaka ga a youtube haka suna yawan bibiyan ka um, shin tare kuke da su sai su ɗauki wakar ka sai su zo suna ɗan kwatanta shi su biyu ɗaya cameraman ɗaya kuma yana wakar kamal aboki da ɗan yarbawa kamal aboki da ɗan yarbawa uh, sun tuntube mu kafin su fara mm. so kama yanzu mun zama kamar muna da zumunci tsakaninmu kamar kun zama kamar tim eh, ba za mu ce tim ba mm. amma dai sukan dama farko da izini na suka fara cewa suna ganin suna da wani abu da za su iya yi akan wannan wakantawa kuma sakon da na ga yadda sakon nasu yana taimakawa ni in yi a waka su kuma su mai da shi komedi su ma duk abin da muke bukata isar da sakon kuma suna kaman taya mu turawa ne mm. so ina jin daɗin yadda suke abin kuma irin na ja su a jiki mun zama kaman abokai zance ba yara ba ta kowane mawaƙi da nasa labarin da ya fara walau a gida ko a al'umma ko abokai da ka fara an fuskanci kalubale? Mm, na fuskanci kalubale gaskiya. Babban kalubalen da na fuskanta shine rashin goyon baya da na samu daga gida. Eh, kin san mu Hausawa eh, muna ganin kamar music wani kafirin abu ne. Mm. So ba a lura da me kake cewa ko me zaka ce kawai waka yake waka yake sai aga kamar wani abin tarne kawai wani abin yau kawai wani abin tarne waka yake so haka sai na toye kaina da wakan saboda ba sa bukata ba sa so kusan in naga ane mun fada gida ma ni to an ga nayi wani abu da ya shafi waka ne mm. ba ni da matsala da gida sai music waka waka eh kawai ba sa son in waka mm. so sai na boye kaina mm. zaki ga bidiyo na kusan majority da safe nake da sassafe ba mutane so lokacin suna bukatar in fita kasuwa karfe takwas mm. so zan fita karfe takwas lokacin da suke bukata kafin takwas kenan da asuba muke fita mu da wannan bidiyon <laughs> mm. da asuba muke fita muka je muka yi aikin mu da asuba mm. za mu dawo kuma in fita da daddare nake zuwa studio bayan karfe shida na dawo so kalubalen da na fuskanta kenan sai bayan kawai in kai ba mace bare a ce ana mata ne ake sa musu ido eh. kaza kana gida <laughs> wallahi to haka dai haka haka har na rarrafa sai da abin ya zama kawai ya yi bum kawai ba irin kuma kwamentin da suke samu daga mutane mm. irin ba na mantawa wani babban mutum da gidanmu suke ganin shi da kima mm. ya zo yana cewa ya so a ce ni ɗansa ne mm. ina ganin daga wannan ranar ba a kare mu irin wani magana akan waka ba ai wannan mutum ba zan manta da shi ba ya biya ni ba ba shi <laughs> eh, sai ka samu eh kawai ya zo yana gaya musu cewa shi ya so a ce ni ɗansa ne irin abin da nake na alkhairi ɗin nan mm. kawai irin a yi min addu'a Allah ya yi kaza amma ka su daina ma hana ni da Allah yanzu ka samu freedom kenan alhamdulillah yanzu suna yabawa da abin da kake yi suna yabawa dan eh, freedom har zan dau kafa in tafi wani gari wanda da baka isa ba karbe kaza ma baka da amma yanzu zan dauka fa tafi wani gari ina gari na samu freedom gaskiya to wannan a gida kenan a cikin al'umma da abokai fa kafin ka fito duniya ta san ka yaya suka karbi waƙar taka eh to kin san eh, mutane dama gwagwarmaya ta gaji haka so tari kafin ka kai wani mataki mhm. sai mutane sun gaya ma cewar hauka kake mhm. eh, shashanci ne wai shi nan mawaki mahaukaci shashasha so amma daga lokacin da ka ji cewar wannan abin da kake aiki mai kyau ne kuma za ka je inda kake son ka je so kawai ka toshe kunnen ka ka saurari kowa ka ci gaba matsawar kana da yakinin wannan abin mai kyau ne mm. so wannan yasa kuma ban taba waya ta su ba kama yanzu kuma sun zo sayan kuma abin hannu biyu har wasu suna alfahari da hakan wasu suna son su ci eh, kai nasu ne ma sun je wani gun su faɗa ci kada Allah ta a nan fresh emia din da ba ma dan Najeriya dan Ghana ne fa irin wannan ne ake yawan cewa maka dan Ghana kana kama da yan Ghana ne to ban sani ba ni dai ga nan kawai fresh area wannan kai baki ne eh to ba mamaki to yanzu da ka samu daukaka in ka fita ya mutane suke karban ka mm, gaskiya alhamdulillah mm. ina samun irin yanda mutane suke karbata abin birgewar shi ne yadda za ka ga manyan mutane wa'inda za ka ga irin ustazai ko wasu masu kuɗi hakan manya amma suna haba-haba da kai saboda ba wani abu kake na Allah wadai ba kowa yana son a ce kai nashi ne saboda abin da kake mai kyau ne wanda al'umma suke so akwai mutanen da artist ne amma za ka ga kana da alaka da shi amma kana buya saboda mutumin banza ne ne biya gari suna kallon shi da banza so alhamdulillah waka ta ba mu kima da daraja wanda uh, ba za mu ce komai ba mutane suna ganin abin nan din mu yadda ya kamata akwai biyu ba a ji uh, fresh air ya saki waka ba me yasa so kowane mawaki yana da plan nashi so mun yi waƙoƙin da yawa ratatatatatatata da sati biyu muke sakin waka da tafiye shi kai yau kai gobe so ina ganin yana zama boring ne shaf shaf sai mutane su daina jin daɗin shi so yana da kyau kai mintini ka ɗan ja ajinka sai mutane sun bukata suna haba ba suna yawan abin sai ka ɗan ba su wuta kun kasance daya ina ganin kamar abin zai fi maintaining ka daɗe kana fiye da a ce ka dame su ita gaskiya a hankali ake ta ba ka matsa wa mutum lallai sai ya ɗauka ba wannan shine mu tunani. To wace shin ana aiki akan wata waka yanzu ko kuwa? Eh to muna aiki akan wata waka. Akan wace? akwai waƙoƙi da yawa da za mu saki akwai ep da za mu saki eh, waƙoƙi ne da yawa da suka shafi ɓangarori da yawa eh, sunan ep din ko in ce ep album sunan shi dan arewa ma dan arewa eh dan arewa fare na mana ɗaya ko biyu daga cikin dan arewa eh, ina ganin kada in saki menene ji a ciyawa ah, a ai kafin a lalubo macijin ma ji daɗi. So akwai wakan da kaman irin akan shaye-shaye na ce haka muka saba mu yi wanka mu kashe tsaba amma in ka gwada ka kwaba daga gaya ka fara shanta ba. ku kira baba ku ci mata yaron ta ya kwaba means ya kwaba ki ce eh, ya eh. Eh, taba da sigari akwai bambam na ce maka kada ka sha samsam amma kana takurawa kana bambam to gashi yanzu an baka ka ji an manta sunanka gayi ka kwaba ka kwaba gayi ka kwaba dube ka kana marisa ka kai hankalin ka babu harkar nan a fasa Idan kada ka sha gobe ka kasa ka zo kana marisa marisa baba marisa yawa ne marisa eh bada eh. kafin fara magana na ji kai zancen jita-jita eh. mm. su akwai waɗanda muka yi akan jita-jita eh, irin mutum yana zaune kawai sai ya kirkiri labari na banza sai ya ɗauki labarin irin wani fim wanda irin black american nan suka yi suka shigo afirka sai ya yanka kawai ya ce wai ga yan boko haram ko ko ko ga kidnappers ko ga an kashe mutanen arewa kawai ka yanki bidiyo na fim shi ya san fim ne ba amma kawai saboda son zuciya ka da husuma kuma ka je kai abin da maybe ka rasa dan uwanka ko yar uwarka ko wani waye mm. ka tashi hankalin al'umma ba gaira ba dalili so wannan abin na kalla mm. sai na ga ya kamata mu waka akan jita jita yau ma zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau zuwa na mu tattauna saboda so nake yi mu fuskanci juna don na ga yan kasa ta musamman yanki na an mana abun da ake kira yankan kauna ba ganin darajar mawaki na san wasu yin sun ga musu yin suke doki amma da ciwo kaga wasu sun ga musu yi saki kai ya sa ni zan cika baki kasar nan abubuwa da yawan sosai da mawaki inda za ka yi tambaya yana da amsa abu na farko kun san mawaki na jigon siyasa ana cin zabe da kuɗi mawarsa sannan mawaki shine jagoran nishadi da kalamanmu ne masoya suke hira a tadi muke tada masoyan idan za su faɗi wani kalma a wakan da kake musu daɗi mawaka na gyara soyayya yayin har dai za ku faɗi ba ki aure ka ki ba idan an yi lalle amaryar za ta damu ko ba mu so guri ba ana sa wakar mu a bangaren aure ma da mawar mu akwai mawaka na isar da sako wayanda sukan taimaka gurin dakatar da sabo amma mai mu ya yabo me yasa ne kuke kyamatar mu kamar kun ga sabo da yake laifin mu ne don mun kasa haɗe kanmu masana'antar mu duka muna yakar junan mu hasada da kin juna kullum ya hana gaban mu kunta kai, muna iya wa junan mu samu in ka samu baka kaunar dan wanka ya samu har ta kai masoyan mu suna gane gabar mu sai yanzu na gane mu ne muke da a zage mu dan Allah mu hace tuka zafin kanmu mu hada karfi da karfe don mu ci mu muna raba kanmu a maimako mu haɗe kawunan mu yi wa juna taimako in ka faɗi gaskiya sai ka yi hauka mawakan arewa duka idan ka ɗauka babu mawaki ɗaya da ya taɓa rainan mawaka in ka raina ka fito ka faɗa yana tafiyar ka hip hop kake kona na yayi na kiran ka mu duba mana mu ga ya kullum suke yi su girma sun girma kokarin su da yano suke yi ga nan kullum kullum ci gaba suke yi abun takaici mu komai za mu yi ba ma na yau madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe har yanzu dai baraka ba ta yi nisa ba ga tattaunawar da ta yi da mawakin da zai gabatar mana da kansa To salamu alaikum warahmatullah na Isa Ayagi kamar yadda mutane suka sani. Idan aka ce Isa Ayagi da wace waka aka san ka dan rera wasu sauraro kafin ka fara cewa komi. To alhamdulillah an ni da waƙoƙi da yawa irin su mutuka raba da sauran kallo irin su maryama da sauransu gashin da yawa amma bari na rera wanda mutane suka fi sani sosai kamar wakar da ake cewa mutuka raba da ni da ke na yi anniyar zama da ke babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya to Allah ita kuma fa to ita akwai wakar wai yaushe ki dawo maryama gimbiya ga wata zuciya tana rikida kamar wahainiya kowa za a bani maryama ba za ta kai ki ba maryama <laughs> suna ne kawai a ni kawai a tsari na ina ɗaukar suna kawai in yamu masa waka kawai haka idan kuma sunan ne baka ba fa a ya danganta ko bai mun ba wani lokacin ana samun irin wata mai sunan in ta ji na yi wa wata ita ma sai ta ce ta rasu a yi mata to sai kin ga an kuma ka samun karuwar suna kenan <laughs> yanzu aka ce isa yagi yaya aka yi kawai tsundama ga harka ta waka to gaskiya zan iya cewa waka na tsin da cikin ne cewa zan iya cewa ni kawai da ita aka haife ni da ita aka gaskiya gado kenan kai eh, ba gado ne ba kawai ni irin kamar baiwa ce wanda Allah ya keɓantar bayansa da ita to ni ma ya keɓance ni da ita gidanmu da kakanni na duk yawancin malamai ne gidanmu gidan karatu ne karatu ma na addini to amma dai ni sai na fito da wani abu da musamman na fito da baiwa ta waka da ka fito da waka za ka ga yawanci mafi yawan mawaka za suna fuskantar kalubale daga gida eh, ni ma na fuskanta gaskiya saboda ni gidanmu lokacin da na taso ina yin waka karatu ake so a yi a gidanmu abinda ya rimanci karatun addini da kuma karatun boko to kuma sai zamana duk littafi na ma na makaranta da sauransu kowanne yin iya buɗe ko ina sai in ka buɗe ka ga waka ce a ciki na rubuta waka tun a dada can ma firamare primary school so wannan abubuwan ya ta bani matsala har an taɓa ƙona min kundin waka ta ma saboda ba a so a gida eh wallahi da aka ƙona maka ya kaje gaskiya ni ban ma sanya na je ba saboda su suka sanya na gani su suka ga yadda na zama saboda sai da aka kwantar da ni a asibiti tsawon lokuta ana ta jinya na akan waka eh to aikin san abin da Allah ya sallada shi cikin rayuwarka mm. to dole ya zama kamar mahadin rayuwarka to dole wannan abin sai da yasa na kwanta a asibiti tsawon lokuta ma da kyar aka sawo kaina to yaya aka yi suka zo suka amince to alhamdulillah kin san iyayen kala kala ne kuma an ce da baki gwara baki baki so suna duba masalahar cewa da wakar da dan nasu wanne ne yafi muhimmanci so dan ne yafi muhimmanci saboda haka shi kuma dan ya darsu da wannan abin da yake so sai kuma a duba abin da yake so dan nan mai kyau ne ko mara kyau zai iya kama ci gaba ko ba zai iya kama ba wannan masalaha suka duba suka gato. ni idan aka raba ni da waka kamar za a takaice min rayuwa ta ne karshe za a yi jifan ya baidu mm-hmm. ni ba a same ni ba kuma ba a same da ake so ba to shi yasa suka kyale ni suka mika ragama in ce in ci gaba da waka ta kuma alhamdulillah na ci gaba da wakar ina yi kuma an samu nasarori da yawa kuma gashi karatun ma ana kan yi dan an kai wani mataki ma daidai gwamnati. A wani mataki yanzu ake? To a karatu dai na na ida ACE program yanzu haka kuma ina ta fifiyarin da zan dora karatu na alhamdulillah to wannan kafa gaya mana kalubalen da ka fuskanta a gida a cikin al'umma da abokai kuma fa gaskiya na fuskanci kalubale da yawa da yawa ta hanyar ta zumar irin dan kira irin <laughs> ga suna abubuwa da yawa ko cikin abokai kana magana a ce kai da Allah ba waka ake ba ko a irin irin disgracing dinka na abubuwa dai da yawa wanda ba eh ana kunyata ka cikin mutane ba a mai da waka sana'a ba yawa a kasar mm. Hausa ba a kasar Hausa ba a dauke ta sana'a ba an dauke ta kamar roko kawai ku dai kuma gaskiya ya danganta da yanayin yadda mu muka saita ta a kasar Hausa mun mai da waka roko kawai mawaki sai dai je yi waka yi bambadanci ya waye amma kuma kullum duniya na canjawa kullum duniya na canjawa mu yanzu ba irin wannan matakin muke ba a wani mataki kake mu matakin da muke ne yanzu na ci gaba ne menene na ci gaba gogayya da kasashen duniya a harkar music cewa duk wani ci gaba da ake samu mu ma ya zama da a kasar hausa mun same shi ta hanyar yadda ake buga kiɗa da yadda ake salon murya da salon wakar ma yadda ake rubuta ta ma ya sauya da kuma ma'anarta wato jigon wakar ma ba shin ya sauya ko bai sauya ba alhamdulillah ana samun sauyi sosai ana samun sauyi tunda ka ɗauko wakokin da da yanzu da kafin a yanzu da da mai ake rediyo za a zo a zauna da makaɗin da keyboard ɗin piano ɗinsa a kusa in kai mantuwa sai ka koma farko yanzu ku kwamfuta ake amfani da shi in kai kuskure a lokacin za a ce ka gyara kuma kiɗan ma ana samun samun ɗin yana tafiya to international level yanzu alhamdulillah. to jibo fa har yanzu jibon da ake yi na da na soyayya yawanci har yanzu shi ne dai ake yi har yanzu. eh yana canjawa gaskiya mm. yana canjawa canjawa shi ita soyayya kin san a komai akwai ta kowanne irin mataki kuma ko a ina kake su kansu mawaka ko na namu eh, mu na kudu za ki ga suna yin waka amma kullun a cikin wakokin su zaki ji ana ta baby i love you baby waye waye da sauransu to wannan abun baya canja indiya kullun akan soyayya suke bature kullun akan soyayya ko rappers za ki ga kullun ana magana akan soyayya soyayya amma ana yi akan wasu abubuwa mu ma ana yi kamar yanzu gashi muna da matsaloli da yawa burjika a kasar nan. Mu ma muna yi. Me ku cika daukan wasu mukaloli kuna kuna waken ku da shi ba? Muna yi wallahi sosai. To kai yanzu banda ta soyayya mm. a kawo wata waka wacce aka yi mm. wanda aka dauko wata matsala da take ciwo al'umma zuwa kwarya. Akwai akwai matsalar shaye-shaye illar shaye-shaye da take damun mutane akwai waka su kutun guda da ne tun daga farkon ta har karshe ban ambaci komai ba sai illar shaye-shaye a rera mana mujita to waka da nake cewa shaye-shaye na duba ribar saban ga ko daya ba babu ne a kayan maye ba zan siya na saidar ba shawara nake son baiwa mai shaye-shaye har kullum ba muna nufin cewa kai ba ɗa ba ne kamar kowa so muke ka gane ka fahimta kana ka hankalta daga na gaban ka ake gane yanayin zurfi na ruwa wasu sun yi kafin kashin asara suka yi skori ba tikiti na hauka saka yanka wasu sun zumu gawa har zuwa karshe banda ita ce wace kuma a akan wata maslaha so akwai wanda na yi gafanin kafin siyasa ta biyu da a ta matakin shugaban kasa da sauransu daga na gwamnoni akan yanayin rikicin siyasa inda matasa 'yan siyasa kamar yadda ake faɗa suna bawa. matasa kwayoyi da makamai da kuɗaɗe domin su zo su taimaka musu wajen banga siyasa alhali sun ji sun ɓoye 'ya'yansu wasu suna kasashen waje suna karatu su kuma an bar su nan vulnerable ga sunan ko ina kawai suna yawo sai dai lokacin siyasa yayi a zuwa ebo su suna zuwa suna sarar yan uwansu so na yi waka akan wannan kusan har bidiyo na yi kuma alhamdulillah wannan sakon ya je inda ma ban yi tunani ba har wajen kasa ita ya take abinda nake cewa zan iya rike amshin gaskiya da nake cewa kar da muka tsara gudu a guri ɗaya mu ɗauki karatun bebiya najeriya sai mai gaskiya ba rikicin haka da ya zuwa karshe ne na wunta <laughs> menene burinka a wannan sana'a da kake ta waka shi in ka ci gaba da karatu zaka ajiye waka ko ko ka dauki waka ita ce sana'a gaskiya hasali ka cokan ina yin karatu ne domin waka hmm. domin in kawo ya zama na zama ɗaya daga cikin sauyin da za a kawo a harkar music sannan a rage kallon da ake wa mawakan hausa wajen koma baya a harkar ilimi musamman na boko sau tari za ki ga mawakin hausa ya je zai wakilci yan gwansa hausa a cikin wa'anda ba ma jin hausa to amma takaitaccen san eh, jimla wacce zai yi da turanci sai ki ga ya kasa so wannan abun kunya ne har yana ja mana raini so wannan abubuwan ne yake sa ni ma ya dora na akan cewa ya kamata in je na yi karatu waye jigo ka waka? jigo na zan iya zama kamar mahangi na ko eh, madubi na kenan to madubi na a waka gaskiya audu wazirin dan nuna ne to a nan za'a zamani waɗanda suke raye to a waƙan zamani gaskiya gwanayen na suna da yawa ina ce na zaɓi guda ɗaya mm. gaskiya zai wuya in ce shi ne ke cokan. kan. karanta mana wanda duk ya zo maka a zuciyar. To, kaddara alan waka. Alan waka. Me yasa kake kaunar alan waka? saboda abin da yake faɗa a cikin waka yana daidai da fahimta ta saboda ni kin gani da yaro ne amma gaskiya ina da wani mahanga a waka ba kiɗa nake saurara a waka ko ka zo kana ta wasa da murya ba shi kaɗai nake saurara ba ina saurarar makasudin menene ya sa kai wakar kuma me kake faɗa ya fahimta ka yake ya zalaka da ka da hikimominka na harshe yadda kake salo da sarrafa harshe wannan shi ke burge ni ba kiɗa da murya ba. To a ƙarshe a yi wa murya Amurka waka muka yi ta <laughs> eh, yanzu muka ta siye ka to murya amurka ta boa ko eh. Muna maraba da BOA tashar da ke gamsarwa tana ta yada labarai don ilimi gun kowa. <laughs> Masha Allah to na gode malam barka. <laughs> su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato Hadiza Kyari da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.